kuna kallon mu da sauraron mu ne daga ainihin darul hadisi salafiya zaria nigeria a yanzu safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da ashirin ga wata ainihin rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya wadda ta daidai da shida ga watan march shekara ta dubu biyu da goma wannan ainihin wato kasar da kake kallo da saurare shine kasar na ɗaya daga cikin kasusuwan da muka sawa hamawiyya hakikanin al'amari tauhidi shine mafi girma daga cikin rukunan musulunci guda biyar waɗanda na biyunsu ita ce sallah sai zakka sai azumi sai hajji waɗannan rukunai waɗanda ainihin hadisi ya tabbatar da cewa su ne jigajigan da musulunci ya ginu ainihin a kansu rukunai ne waɗanda babu shakka babu tantama dangane da ainihin ingancinsu da kuma nagartarsu game da cewa su ne musulunci tama hanya ta farko da ainihin wato mutum zai shiga addinin musulunci ita ce kalmar hanyar kalmar shahada ita wannan ainihin wato hanya ta kalmar shahada ita ke tabbatar da ɗayanta Allah maɗaukakin sarki ba shi da abokin tarayya da kuma tabbatar da manzanci ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a wajen biyayya a wannan addini. uwa musulmi malamai suka ce duk lokacin da kake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharikala kana cewa ne Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ake bautawa ba shi da abokin tarayya a wajeje guda uku a nan kana kore abokan tarayya ga Allah maɗaukakin sarki a wuri na farko gane da ayyukan Allah maɗaukakin sarki duk aikin da Allah ya yi ka tabbatarwa da Allah cewa shi kaɗai yi wannan aiki wannan shi ake kira tauhidin rab ko kuma tauhidin rububiyya wato Allah shi ne mahalicci kuma shi ke da tasarrufi a cikin wannan halitta tashi sannan ayyukanka da za ka yi a matsayinka na bawa ka yi su ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bai da abokin tarayya wannan kuma shi aka fi sani da tauhidul ibada ko kuma tauhidul uluhiyya wato kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bai da abokin tarayya a wajen bauta sannan ka san cewa Allah maɗaukakin sarki yana da kyawawan sunaye da siffofi masu tsarki da ɗaukaka to waɗannan sunaye shi kaɗai ya tabbata a kira shi da su waɗannan kuma siffofi shi kaɗai ya cancanta a ainihin siffanta da su a ƙarƙashin wannan malamai sun ba da muhimmanci dangane da sharhi da kuma bayanin kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda ainihin uku daga cikin ɓangaren da aka samu hayaniya da ruɗani wadda ta afkowa addinin musulunci sakamakon wasu ainihin makirci da makiya daga cikin yahudawa da makamantansu suka yi wa addinin musulunci shine ruɗani da hayaniya da suka faru a cikin kadaita Allah maɗaukakin sarki game da siffofin shi babu shakka akwai siffofi na Allah maɗaukakin sarki da dama waɗanda a yau ake cece ku ce a tsakanin musulmi dangane da tabbatar da su ko ƙaryata su amincewa da su a yadda suke ko kuma ainihin karkatar da ma'anarsu ko kuma ɗaukar su zuwa ga wata ma'ana wadda gaba ɗaya ba haka lafuzan suke hukuntawa ba wannan ce-ce ku ce ya ainihin ja halatta jinin juna da kuma zubar da jinin juna da makamantan haka daga cikin waɗannan matsaloli akwai matsalar tabbatar da dukkan siffofi ga Allah maɗaukakin sarki wadda ainihin mu'tazilawa suka yi musun cewa Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya ba shi da ainihin wata siffa a yanda ahlus sunna gaba ɗayan su kuma suka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da duk wata siffa da ya siffanta kanshi da ita a cikin alkur'ani ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da ita a cikin ainihin sunna shi ingantacciya a daidai lokacin da jahamawa su kuma ainihin suke musun wasu siffofi daga cikin ainihin siffofin Allah musamman siffofin da ke ba da labarin Allah maɗaukakin sarki yana ainihin sauka a ƙarshen dare Allah yana da hannu yana da ƙafa Allah yana da idanuwa Allah yana magana da makamantansu daga cikin siffa mafi girma wadda aka yi jayayya tsakanin ahlus sunna da jahamawa da kuma asha'ira ita ce siffar Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne kuma ya daidaitu a saman al'arshi lallai jahamawa ba su yarda da wannan magana ba kamar yadda yake ash'ariyawa ma ba su yadda da wannan magana ba jayayya ta yi jayayya kwarai da gaske a inda aka samu babban malami shekul islam ibn taimiya aka gangaro mishi da tambaya daga garin hama a cikin ainihin ƙasar sham ya zauna ya rubuta ainihin wato fatawa ta musamman dangane da wannan ainihin tambaya da aka aiko mishi wannan littafi shine za mu fara darasin shi a yau a yayin da darussan yau gaba ɗaya za mu gudanar da su ne akan abin da ya shafi muƙaddimar karatun ainihin wannan littafi tarihin littafin da tarihin mai littafin da kuma tarihin ɗauki ba daɗin da ya biyo bayan rubutun wannan littafi sannan da mu kuma irin alƙiblar da za ta sa mu ainihin ko kuma dalilin da zai sa mu karanta wannan littafi da kuma alƙiblar da waɗannan ainihin darussa namu za su ɗauki salo a cikin wannan makaranta tamu mai suna darul hadisi salafiya dangane da karantawa da kuma karantar da ire-iren waɗannan littafai na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiya da sauran a'immatu da'awati salafiyya fil kharij wa dakhil shugabanni da jagorori na da'awar salafiyya a cikin gida kamar su shehu usmanu dan fodiyo da su shehu abubakar Mahmud gumi da kuma ainihin a waje kamar su shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiya da kuma shekul islam ah, abu abdullah muhammad shamsuddin ابن قيم الجوزية da kuma محمد islam muhammad ibn ali ash-shaukani da makamantansu daga cikin malaman waɗannan zamunna waɗanda ke da rai da waɗanda suka rasu baki ɗaya mu ne musu addu'ar allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi game da gudunmawa da hidima da suka yi wa addinin musulunci da kuma waɗanda ke da rai musu bushe gushe su ne wa addinin musulunci wannan hidima ba hakikanin al'amari tauhidi shine mafi girma kamar yadda muka gabatar daga cikin rukunan musulunci kuma tauhidi baya tabbata sai ainihin da kula da bangarori guda biyu waɗanda ya zo da su shine bangaren farko tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah maɗaukakin sarki bangare na biyu kuma tabbatar da cewa lallai Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya mishi abokin tarayya to wannan mutum ya tabbata mushriki don haka tauhidi ba zai taba tabbata zalla don ka tabbatar da cewa Allah ɗaya ba ne har sai ka tabbatar da cewa kuma babu wani wanda ya cancanta bayan shi Allah maɗaukakin sarki ɗin waɗannan ɓangarorin guda biyu su ne ma'anar da la ilaha illallah take ɗauke da su wadda ta kore duk wani abin bautawa wanda ba Allah ba sai kuma ta zo ta tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne za a bautawa banda wani bayan shi a ƙarƙashin wannan za mu ainihin fara karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala wanda yana ainihin sharhin wani juz'i ne daga cikin juz'o'i na ainihin ma'ana kalmar shahada shine tauhidul asma'i wa sifat tare da kuma mai da martani game da wasu shibohi waɗanda jahamawa da sha'ira suka ainihin kawo a cikin ainihin addinin musulunci na'am malamin da ya rubuta shi sanannen malami ne wajen yada addinin musulunci ta wajen rubutawa da sharhi da bayani da kuma kare shi to garin wannan kariya takan kai ga yin raddi ko kuma takan kai ga ya ainihin zare kan sakalin shi domin ya hayya alal jihad ga waɗanda duk suka tunkaran mu addinin musulunci lallai ahmad dan abdul halim dan abdul salam dan muhammad dan khidr ya yi ainihin jihadi da alƙalamin shi kamar yadda ya jihadi da ainihin takobin shi ya yi da bakin shi kamar yadda ya yi da jikin shi gaba ɗaya ya sadaukar ya ba da sadaka Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ɗaukaka darajojin shi a cikin bayan Allah maɗaukaka daga cikin ainihin bayan Allah da ya karɓe su kuma yadda da su tare da ayyukansu jama'ar musulmi babu shakka ibnu taimiyya ya yi duk abin da ya kamata malami ya yi wajen ainihin gudunmawa ta kara addinin musulunci yaɗa shi da kuma kare shi ba don komi ba domin addinin musulunci yayin da wasu ke ƙoƙarin gina shi wasu kuma na ƙoƙarin rusa shi waɗannan da ke ƙoƙarin rusa shi suna biyo mishi ta daga masu rauni waɗanda suke da raunin ƙarfi ko raunin ilimi ko raunin fahimta ta addinin musulunci waɗanda shubuha take ainihin marmaza ta mutsutsuke su ko ta lalata musu aƙidarsu Da haka dukkan shubohi da kiristoci da yahudawa da zindikai waɗanda suka shigo cikin addinin musulunci don su rusa shi suka rinka kawowa ibnu taymiya ya tinkare su wajen yi musu raddi mutanen da ibnu taymiya ya ainihin yi wa raddi babu ainihin kamar nau'in mutane guda hudu zuwa guda biyar nau'in farko su ne ainihin falasifa falasifa su ne ainihin galibi girkawa da waɗanda suke da aƙida ta mandiki wato ƙoƙarin kare abin da suka yadda da shi ba ta hanyar ainihin nasoshin alƙur'ani da sunna ba sai dai ta hanyar al-mantiq al-yunani wato greek abin nan philosophy tunani da ainihin wato maganganu irin na falsafa ta girkawa ibn taymiya ya yi musu raddodi masu ɗimbin yawa waɗanda a takaice daga cikin ainihin raddin da ya musu ba ainihin kitabun raddi alal mantiqiyyin al musamma aidan nasihatu ahlul iman fi raddi ala mantiqil yunan wannan littafi ibnu taymiya ya rubuta shi ne sukutun da guda ba dan komi ba sai dan ya raddi ga ainihin mantiki irin na girkawa tare da kuma su girkawan waɗanda suke yada wannan mugun karatu da muguwar aqida tasu sannan sai kuma naqdul mantiq wannan ibnu taymiya ya bi ka'idojin wannan ilimi na mantiki ne ya yi ainihin rugu-rugu da shi ba dan komi ba saboda waɗannan ka'idoji ne aka dawo ana neman a shimfiɗa abubuwan tauhidi a kai waɗanda su ne suka jawo dukkan rikicin da ya biyo baya na musu ko karyata wasu siffofi ko kuma ta'awilinsu sa'annan su waɗannan ainihin wato girkawa gaba ɗaya ba su yadda da ainihin annabta annabawa ba suna inkarin annabta da cewa ba komi ba ne babu wani wahayi a duniya sai dai ainihin ƙarfin hali ne irin na ɗan adam wanda kawai sakamakon wannan ƙarfin halin zai rinka jin wasu maganganu suna sauka cikin zuciyar shi sai ya ɗauka cewa wahayi ake mishi ibn taymiya ya tinkare su ta hanyar ainihin wato raddi ta bangarori ainihin wato da dama daga cikin ainihin littattafan da suka fi shahara akwai kitabu safadiyya gashi wanda ainihin ibn taymiya ya rubuta shi wannan kitabu safadiyya da ya rubuta shi ya yi rugurugu da irin dalilan da suke dogaro da su ne wajen ainihin musun annabawa da kuma ainihin annabtar ta annabawa sannan sai kuma kitabun nubuwat wanda a cikin wannan littafin ya tabbatar da annabtar gaskiya a annabtar annabawa gaskiya ce kuma wannan annabta ta annabawa gaskiyarta na tabbata ƙur'ani da hadisi da kuma ainihin hankali kuma babu abin da zai sa ainihin a yi musu wannan ainihin annabta ta ainihin annabawa sa'annan kuma ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi irin shibohin da ainihin kiristoci suka saka cikin addinin musulunci waɗanda wasu abubuwan musulmi ne suka je suka ainihin aro su suka kawo su bai ainihin gaza ba sai da ya littafi aljawabu sahih liman baddala dinal masih wannan littafi ya yi shi ne ga ainihin kiristoci domin ya bayyana musu addinin su akwai rudani dan haka rudanin da ke cikin addinin su ba zai samu ainihin shigo a cikin addinin musulunci ba a inda ya hada da wata risala wadda ta ainihin gabaci wannan littafi ya sa mata ar-risalatul qubrusiyya wato wasikar ibnu taymiya zuwa ga ainihin ƙasar Qubrus ita ce Cyprus Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an sai mutanen da ke tunanin cewa ai ita shari'ar musulunci baki ɗaya ta zo ne tana sabawa hankali ibnu taymiya bai gaza ba ya rubuta littafi mujalladi goma ya sa mishi dar'u ta'arudul aqali wan naqali tun kuɗe cewar wai tsakanin hankali da shari'a akwai karo yace dukkan lafiyayyen hankali baya saba ma ainihin aya ta alqur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na littafin yake da ainihin ɗayan sunaye guda biyu ko dai wannan da na faɗi ko kuma muwafaqatu sahihil manquli li sarihil ma'qul wato dacewar ingantattun nassoshi ga lafiyayyen ainihin hankali in dai har shi ingantattu ne to babu wani dalili da za a ce ainihin sun saba wa hankali sa'annan shi wannan littafi da za mu fara karatu a yau gaskiya saboda Allah ya ba da ƙarfin raddi akan jahamawa da kuma asha'ira musamman dai su asha'ira asha'ira yayin da ainihin ibnu taymiya ya wannan littafi sun taso mishi haikan domin suna ganin cewa haƙiƙanin al'amari maganganun da ya faɗi a wannan littafi ya rugu-rugu da su to daga cikin taso mishi ɗin da suka yi sai suka kasu kamar yadda za mu zo mu bayani wasu suka taso mishi da tasowa irin ta jahilai suka mai da abin faɗa da duka da zagi da ɗauri da ƙazafi da cin mutunci da kuma haɗa shi da ainihin gwamnatocin zamanin shi a wannan lokaci sannan ɓangare na biyu su ne waɗanda suka ga cewa su ma su bi abin ta hanyar ilimi su mai da martani akan abubuwan da ibnu taimiya ya rubuta sun yi haka din kuma shi ma ya sake ba da ainihin raddi ga abubuwan da suka rubuta wanda shigohin da suka ƙara bazawa ya sake ainihin kwankwatse su za mu zo mu tattauna ainihin wannan mas'ala kwarai da gaske su a sha'ira ko anan ƙasar suna ƙarya cewa su ne ahli sunna ko kuma su ma ahli sunnati ne a sha'ira su ne waɗanda suka kafe akan aƙidar ƙarshe-ƙarshe wadda ainihin wato abul hassan al-ash'ari ya ainihin bari ya dawo tsantsar aƙida ta ahalus sunna tare da cewa bayan ya bar waccan aƙida sun yi da'awar cewa suna ganin ya fita daga cikin hayyacin shi ne shi yasa ya bar wannan aƙida wadda ainihin yadda sa su akai shi dai abul hassan al-ash'ari nasaba shi tana karewa ne zuwa ga salsalar sahabi abu musa al-ash'ari allah maɗaukakin sarki ya ainihin ƙara mushi yarda wani malami ya tashi a cikin maraici yayin da ainihin mahaifin shi ya rasu sai aka samu wani dan bidi'an zamanin su na shugaban yan bidi'a na mu'tazilawa mai suna Abu Ali Al-Jubba'i ya auri mahaifiyar shi shi ko ya rike shi ya tarbiya shi har sai da ya kai shekaru arba'in akan wannan ainihin mugunyar aƙida bayan lokaci ya tambayoyi zuwa ga wannan mijin mahaifiyar shi kuma malamin shi amma sai ya kasa ba shi ansa wannan ya sa shi ya bar aƙida ta mu'tazilanci wadda aƙidar mu'tazilanci tana musun dukkanin siffofin Allah ne gaba ɗaya cewa Allah madaukakin sarki ba shi da wata siffa gaba ɗaya danganta siffa ga Allah kuma na ƙasa ce ya tsalle ya dawo zuwa ga ainihin aƙidar da take da sassauci akan wannan amma dai ita ma ba shirya ba ce ita ce aƙidar yadda da siffofin da ke tabbatar da cewa Allah yana da ji yana da gani yana da sam'u da basuru yana da alhayatu da alqudra yana da alkalamu da makamantan ainihin waɗannan sifofi. waɗannan sifofi ana kiransu as-sifatu sam'iyya to akwai as-sifatu khabariya waɗanda ke ba da labarin wasu manya-manyan sifofi na Allah madaukakin sarki kamar cewa Allah a sama yake Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah zai zo a ranar alkiyama Allah yana da idanuwa Allah madaukakin sarki yana da fuska da makamantan siffofi ire-iren waɗannan to waɗannan masu aƙidoji ba sa iya ainihin amintuwa da su abulhassan al-ashari sai ya samu kanshi a cikin waɗannan mutane don haka ya yarda da waɗancan sifatu sam'iyya amma bai yarda da waɗannan khabariya ba daga baya Allah ya mishi gamdakatar ya bar waɗancan aƙidoji su ma ya dawo tsantsar aƙidar Imam Ahmad ibn Hanbal tare da cewa <clears throat> wata magana da ban taɓa faɗin ta ba da jimawa a dukkan munasaba irin wannan wadda duk lokacin da muka zo muna tarihin abul hasan al-ash'ari na kan faɗi cewa ya dawo yana da tsantsar aƙidar imamu ahmad ibn hanbali amma keke da keken bincike ya tabbatar da cewa akwai wasu abubuwan waɗanda sakamakon waccan bid'a da ya daɗe a ciki to har zaman shi zuwa rasuwar shi shi kanshi bai gama fahimtar su ba ko kuma ba a gama fahimtar yaya ike bayanin su ba sakamakon haka sai ake ganin har yau an samu wasu kuskure a cikin ainihin aƙidojin shi na ƙarshe ɗin ma ba don kuma ba saboda dadewa a cikin bid'a a ce mutum ya shekara fiye da sittin a cikin bid'a to wannan ainihin musiba ce wadda take da matukar girma kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma Allah ya yafe mishi waɗannan ash'ariyawa dalilin da yasa ake danganta aqida su zuwa ga ash'ariyawa kenan saboda har yanzu sun toge suna cewa su ne mabiya al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari to wannan ainihin ƙarya ce abul hassan al-ash'ari ya bar ainihin irin wannan aƙida da suke akai akan haka ne wani babban profesa wanda ke zauna ainihin riyab mai suna profesa faisal ibn jasim ya rubuta littafi al-asha'ira fi mizani ahli sunna ash'ariyawa a ma'aunin ainihin ahli sunna wannan littafi raddi ne da akan wani ba ash'ari da yayyanke cewa asha'ira su ne ainihin ahli sunna da kuma dalilan su cewa su ne ainihin ahlus sunna na gidi ne ainihin shi Profesa Faisal Jasim ya rubuta littafi domin mai da martani gare su. To wannan lokaci ko kuma bayan wannan lokaci ainihin Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin At-Tis'iniyya. At-Tis'iniyya Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne don ya zama raddi ainihin akan ka'idojin nan na asha'ira ba ainihin makamantansu. Wannan littafi mujalladi uku ne. ibn taymiya ya rubuta shi ne don ya raddi da ainihin waɗannan asha'ira jimillar raddi da kuma tafsili amma wannan littafin da zamu karanta yau fatawa ce aka rubuto ake tambaye shi dangane da wasu matsaloli waɗanda suke da alaƙa da asha'ira da kuma ainihin mu'tazila muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ainihin taimake mu yadda zamu fara karatu wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wajen mu kammala shi lafiya kalau wannan littafi da za mu fara karantawa za mu zo mu tabbatar da wani suna ne tabbatacce gare shi wato ana kiran littafin alfatwal hamawiyya ana kiran shi ar-risalatul hamawiyya wani lokacin a ce alfatwal hamawiyyatul kubra wani lokacin a ce alhamawiyyatul kubra duk za mu bayyana ainihin bayanai akan haka insha Allahu ta'ala amma dai littafi ne wanda yake ya sha hidima daga ainihin malamai kamar yadda da jimawa an daɗe ana buga littafin tun a ƙasar indiya har aka da ana buga shani a ƙasar masar da makamantansu akwai wani babban malami mai suna sheikh muhammad abdulrazak hamza yana da ƙwazo wajen yaɗin tafan sunna musamman ainihin littafan ibnu taimiya ya taɓa zama ya shimfiɗa da ainihin bayani akan muhimmancin wannan littafi tare da gabatar da shi da kuma buga shi a ƙasar masar wannan shine ainihin kofin wannan littafi sannan daɗin daɗawa babban malami a sheikh muhammad salih al-usaimin shi kuwa ya yi talhisin wannan littafi wato saƙon da littafin yake ɗauke da shi sai ya mai da shi babuka na musamman sai ya markaɗe shi ya mai da shi littafi mai zaman kanshi ya sa mishi fatahu rabbul bariya bi talhisul hamawiyya malam muhammad salih al shi shine ya zauna ainihin ya wannan aiki Allah ya taimaka sannan malamai sun daɗe ainihin suna ainihin gabatar da gudunmawa ga wannan littafi akwai wani malami mai suna a sheikh abdulaziz ibn abdullahi rajihi ya yi sharhin wannan littafi kamar yadda aka samu a sheikh salih ibn abdulaziz ali sheikh shi ma ya zauna ainihin ya yi sharhin wannan littafi ba su guda biyu an haɗa an buga a ƙasar masar a wuri ɗaya aka sa wannan sharhul fatwal hamawiyya na sheikh islam ibn taimiyya waɗannan kaɗan daga cikin gudunmawa ce wadda ainihin malamai suka rinka yi ga wannan littafi gudun daɗawa babban malami a doktor salih ibn fauzan ibn abdullahi wanda wanda aka fi sani da fauzan fauzan ya ainihin yi ta'aliki ga muqaddima ta wannan littafi ba wai littafin gaba ɗaya ba wato muqaddima ce ya ware wadda Ibn taimiya kafin ya fara asalin maganar da zai fara to sai ya ware ainihin muqaddima sai ya ta'aliki a kanta. Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako jama'ar musulmi muskar da ainihin zan dogara da rike ta wajen karantawa da ikon Allah ita ce al-fatwa kubra li shaykh al-islam ahmad bin taymiya rahimahullah المتوفى sanata 28 و700 هجرية دراسة وتحقيق الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية maktabatu darul minhaj su suka buga ainihin wannan littafi wannan ita ce nuska wadda za ta zama mini al-mu'tamada insha Allah ta'ala wajen karantawa da kuma ainihin karantar da wannan littafi malamin da ya ta hakikin wannan littafi profesa ne ainihin akan harka aƙida wancan lokacin da ya wannan aiki profesa ne wato associate professor ne a lokacin ba cikakken profesa ba ne amma yanzu cikakken profesa ne a cikin harka aƙida da da'awa Allah ya saka mishi da alheri ya ɗauke mana dukkan wata ma'una daga mu tsaya mu shirya wata muƙaddima ta musamman don haka daga muƙaddimar shi ainihin zan bi in karanto mana mafi yawancin ko kuma dukkanin ma abubuwan da nake so in karanto amma ba muƙaddimar zan karance gaba ɗayanta ba zan ainihin wato tattauna wasu mas'aloli ne masu matuƙar muhimmanci a cikin ainihin muƙaddimar wanda daga cikin bayan ya gabatar da khutbatul haja da ayoyin khutbatul haja yace amma ba'ad fa inna min ni'amillahi ala hadhihi al-umma an khassaha bi khatamir rusuli wa afdal bil adyani wa ja'alahu lin-nasi dinan ila qiyam saa daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya wannan al'umma ta musulunci da Allah madaukakin sarki ya ware su da cikamakin manzanni mu kadai ne muka samu cikamakin manzanni duk wasu al'ummomi da suka gabata ba su ainihin rabautu da manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallama ba su alhamdulillah sannan Allah maɗaukakin sarki ya keɓe mu mu kaɗai ne ya baiwa littafin da ya fi kowanne falala shine alqur'ani sannan mu kaɗai ne Allah maɗaukakin sarki ba mu cikakken addini wanda babu na ƙasa kuma babu abin da zai sauya shi sannan Allah ya sanya namu addini shine addinin da zai tabbata dindindin har zuwa duniya ta tashi la yuqbalu min ahadin la yuqbalu min ahadin siwahu idan ba musulunci ba duk wani addini da wani ya zo da shi ba za a karɓa ba wa takaffala bi hifzihi lil awwalina wal akhirina ala haddin sawa Allah ya alƙawarin zai kiyaye addinin yadda mutanen farko suka yi addinin musulunci sune ne zamanin annabi da sahabbai haka mutanen ƙarshe za su wannan addini Allah ya alƙawarin zai tsare musu wannan addini inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mu muka saukar da alqur'ani mu ne kuma za mu ainihin tsare wannan addini litaquma alaihim alhujja wa yatimma albalagh Allah zai yi haka ne domin hujja ta zama cikakkiya ta tsayu ga ainihin duk wanda ya bi addinin ko kuma duk wanda ya wa addini sannan kuma dan ya zama saƙon Allah ya isa ga dukkan halittu baki ɗaya keke da keke kamar yadda sahabbai suka ji saƙon kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallama haka wannan ainihin saƙo zai kai har zuwa waɗanda za su rayu zuwa tashin duniya babu aya babu harafi ko da ƙwaya ɗaya wanda zai zama sahabbai sun ji ɗan bayan su ba za su ji ba tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah kama anna min lahi wa hiya kathiratun la tuhsa anna aqidatul islami wa adimmataha min alqur'ani wa sunna wadiha kama kuma yadda yake na daga cikin ni'ima Allah madaukakin sarki waɗanda ni'imomin Allah suna da yawa ba sa kirguwa aƙidar musulunci da kuma dalilan da aƙidar musulunci take rike da su na alƙur'ani da sunna a sarari suke yafhamuha ammatun nasi fadlan an ulama'ihim gama garin mutane ma na iya fahimta abubuwan da ƙur'ani yake faɗi da sunna balle kuma malamai waɗanda harkar su ne dama harkar ilimi fala falasima babu wani surkulle babu wani hatimi wala mukashafat babu wani ainihin abu da za a ce ai sai suwana ne Allah yake wa kaza suke iya gani ko ganewa wala rumuza wala isharat babu wasu alamomi babu kuma wasu haruffa waɗanda za a ce ba wanda zai san ma'anarsu sai wasu ainihin bayi na musamman qad yassarna alqur'ana lidhikri Allah yace qur'ani dai mun sauƙaƙe shi dan a samu saukin karanta shi kuma ya saukin fahimta fa hal min muddakir ko akwai wanda zai tsaya ya lura da wannan magana don ya fahimce ta da kyau akwai ya Allah ga mu Allah ya taimaka mana mana yace wa laqad ja'ala Allahu min asbab hizb hadha ad-din wa salamati an hayya lahu ta'ifatan min ibadihi as-sadiqin daga cikin hanyoyin da Allah madaukakin sarki ya bi don tsare wannan addini da kuma kubutar da addinin shine Allah madaukakin sarki ya samar da wasu daga cikin bayan shi waɗanda da gaske suke yi ina son ku rinka kiya wannan kalmar as-sadiqina Allah madaukakin sarki da ya yabo ya yabo sai ce ula'ika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya waɗannan fa da gaske suke yi abubakar da gaske yake yi umar da gaske yake Osman da gaske yake ali da gaske yake as-sayyida khadija da gaske take aisha da gaske take hafsa da gaske take fatima duk waɗannan bayan Allah da gaske suke to sai Allah madaukakin sarki ya samu wasu mutane waɗanda da gaske suke yin addini ba da wasa ba ba wani ne ya fusata su suka shigo addini don su samu ƙarfi a addini su je su ci mutuncin shi ba ba wata bukata ce ta kawo su samu a cikin addini ba addinin sun zo yin shi ne da gaske kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake so a yi da gaske sai Allah maɗaukakin sarki ya samar da wasu bayan shi wa waffaqahum lil haqqil mubin kuma Allah ya musu gamdakatar suka dace wajen riko da gaskiya wadda take mai bayani fasaru yanfuna anhu tahrifal ghalina sai ya zama duk wata zakewa da aka kawo a cikin addinin sai waɗannan bayan Allah da suke da gaske sai su tsaya sai su kore wannan zakewa wanti halal mubtalina sannan duk wata arna da mabannata suka kawo cikin addinin sai waɗannan bayi su tsaya su ainihin kawar da ita wa ta'wilul jahilina sannan duk wata murde fassara da wawaye suka yi sai waɗannan bayan Allah sai su tsaya su dawo da fassara su nuna yadda gaskiyarta take min ula'ikan lazina istaghwatu mushayatin fa aghmasu a aya fa aghmadu a ayanahum anid dalail alwadihat wa asammu adhanahum anil ayati albayinat wa rakibu kull sa'abin wa ta'arrabu lil akhtar بياجر الضلال وفي زعمهم أن هذا هو الأسلوب الأمثل للأصول إلى اليقين الأكمل waɗannan irin mutane daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da su idanuwansu suka rintse daga ganin ainihin gaskiya wadda ga ta a sarari kunnuwansu suka zama ba sa iya saurare da fahimta ayoyi waɗanda ke bayani ƙarara suka je suka kama duk wata hanya mai wahala suka shiga duk wani haɗari suka ruɗe suka rinka tunanin cewa kuma wai wannan rudanin da ainihin makantar da suka samu kansu a cikinta wai ita ce hanyar da take kaiwa zuwa ga cikakken yaƙini domin ainihin samun cikakken sanin Allah laqad tasaddat lahum at-ta'ifatul mansura alladhina rafa'u rayatil haqq to lallai jama'an nan waɗanda manzon Allah ya bayani akan cewa su ne masu cin nasara har zuwa ƙarshen duniya sai aka same su sun ainihin tsayu domin tinkara waɗancan batattu fasarar bihamdullahi zahira mashhura sai ya zama irin wannan dambe to ya zama dambe ne wanda yake shahararre tsakanin malaman ahalus sunna da kuma ainihin yan bid'a Musa, bihim fi kulli asqa'il ma'mura waɗannan irin malamai na sunna suka ainihin taye kuwa suna fallasa da tonan asiri da ire-iren waɗancan masu kawo tunani domin ɓatar da mutane a kowane ɓangare na duniya fatahawat mabanin batil wa sarahuhu allati buniyat ala shafa jurfin harin sakamakon haka duk wani gini na karya da waɗancan suka gina sai waɗannan ainihin suka rugurguza shi domin dama ginin sun yi shi ne a gabar da za ta iya rubtawa ولقد كان من أعظم الرياح العاتية التي هبت على عقيدة الإسلام تلك الشبه المنحرفة التي بثها أفراخ المتفلسفة آه متفلسفة السابعين ومن سار في ركبهم من المتكلمين بطوائفهم المختلفة ممن طبل لأفكارهم وغفل عن قصدهم ومرادهم فخبطوا خبط آه، خبط أشواع فضلوا وأضلوا daga cikin ire-iren waɗannan ainihin wato mafi girman ainihin guguwa wadda ainihin ta taso ta tankaɗe ainihin aƙidar musulunci su ne ire-iren waɗannan shubuhohi waɗanda masana falsafa daga cikin jikokin sabi'awa masu bautar taurari suka zo ainihin suka saɗaɗo suka yaɗa ta a cikin ainihin aƙida ta musulunci suka rugurguza tunanin mutane suka ainihin sanya mutane suka gafala daga asalin makasudin da Allah maɗaukakin sarki ya halice su sakamakon wannan suka koma suka ruɗe ruɗewar da tabbatar da su kuma suka yi tabbatar da ainihin wasu jama'a a ƙarƙashin haka bayan wannan sai malam ya ce wa kana shekul islam ibn taymiya man khaba hadhihi al-ma'arka ibn taymiya na ɗaya daga cikin malaman da suka tinkari wannan fagen daga haifu ta li ula'ika bi kulli ma utiya min kuwa yayin da ya tunkari irin waɗancan yan bidi'a da dukkan karfin da aka bashi mafi fil wusta min tarihi hadhihi al umma amma jahal a ƙarnukan da ke tsakatsakin wannan al'umma wato daga karni na shida karni na bakwai karni na takwas sai aka samu ainihin jahilci ya game wannan al'umma wantasharatul bid'a wal ahwa bid'o'i suka yadu aƙidoji na son zuciya su ma suka bazu wa kasara ikhtilaf saɓani yawa tsakanin musulmi don tamasat ma'alimul aqidatu sahiha dukkan ilmomi da kuma hanyar sanin ingantacciyar aƙida suka dusashe wandarasa mazhabu salaf mazhabin malaman farko magabata sahabbai da tabi'ai ya ainihin wargaje saboda bidi'o'i ta yi yawa ولم يعد له وجود إلا على نطاق فرد محدود ba a iya samun ainihin bayani dangane da mazhabin salaf sai a wurin wasu ɗaiɗaikun mutane waɗanda ba su taka kara sun karya ba malam dai ya ci gaba da ainihin bayanai masu ɗimbin yawa ya ce fata shekul islam ainihu ala hadal alam za ra'a ibn taymiya ya buɗe ainihin wato idanuwan shi ya dubi wannan duniya waɗanne abubuwa ibn taymiya ya gani a wannan duniya waje da kulla shay'in fasidan mutahanhalan ya samu komai ya lalace ya rugurguje wa bi hajatin ila islahin wa bina'in mutakabilin yaga cewa to lallai komai yana bukata a tashi a gyara shi sannan kuma a tashi a yi shi a bisa yadda ya kamata wa su'alun ladhi yatrahu nafsuhu ma za sa yaf'alu fardun wahidun fi muwajahati dhalika kulle. wata tambaya wadda ko ba a yi ta ba dole tunaninta zai taso ita ce wannan irin barna da ta game duniya gaba ɗaya ya zama sai 'yan tsiraru ne ƙillatun ƙalilatun waɗanda ba su wuce a kirga su a kan ainihin yatsu ba suke da kyakkyawar fahimta ta mazhabi da aƙidar salaf a waɗancan zamanin mutum guda in ya tashi shi kaɗai ya ce zai yi irin wannan aiki na gyara tambayar da za ka yi wace irin nasara ake sa ran ainihin zai cimma malam sai yake cewa lakin lamma kanatul aqiba madmuna wan nata'iju mutahaqqaqa wasu wastash'ara ash-shaykh أن من كان الحق معه فهو الأمة وإن كان واحدا sai kuma yayin da ainihin wato ya zama wannan irin ainihin wato aƙiba ta irin wannan tunani mana tunanin al'umma sun lalace ya za a iya gyara su abu ne wanda yake ga wanda ya imani da Allah ya san cewa Allah ya lamunci akan cewa zai iya gyarawa abu ne wanda ya san cewa nasara tabbatacciya ce ibn taymiya da tunanin shi ya gaskatu akan cewa Allah ya alƙawarin taimako kuma Allah madaukakin sarki ya alƙawarin tabbatar da gyara ga duk wanda ya tashi zai gyaran musamman in ya san cewa gaskiya ta na da shi sai fahimci cewa a shi mutum ɗaya in ya tashi zai gyara a matsayin al'umma ce wadda ta tashi za ta gyara wata al'ummar wannan kadai zai tabbata ne a zuciyar mutumin da yake da gaskiya akan abin da yake yi ko mutumin da yake da yaƙini akan cewa musulunci zai samu ɗaukaka duk yadda ainihin kafirci ko kuma barna ta ainihin samu rinjaye a wani lokaci don haka falayi bali biwahshati tariq ibnu taymiya sai bai damu da kadaitar bin wannan hanya ba kasantuwa shi kadai ne ya kama wannan hanya zai bi sai wannan ainihin hali bai dame shi ba wa qillatir rafiq sannan rashin abokin tafiya a wannan hanya bai dame shi ba Allahu akbar shammara an sa idai bijiddin wa ikhlasin shammara an sa idaihi bijiddin wa ikhlasin ibn taymiya ya shirya ya ainihin zage dantse ya sanya ikhlasi wa hajamal batil min kulli nawahihi ya tinkari ƙarya da barna ta kowace nahiya tata wa daqqa qala'uhu wa khusunahu yahduhu fi zalika kullihi al-iman ar-rasikh wal babban abin da ainihin wato ya taimaki ibnu taimiya a wannan gaba ɗaya shine zurfin imani da kuma ainihin azama tabbatacciya wa zaban nas بعصا الكتاب ya يدعوهم ليرتوا من حابهم من حابهما حيث المعين safi. allazi lam yukabbirhu Dila'u ahlul batil wa ahwa'ul bashar ibn ya tashi ya ƙarfafi mutane da ƙarfafa alqur'ani da sunna ya kiraye su akan cewa su mai da ita ce mabubbuga tatacciya wadda take bugar 'yan bid'a bata ainihin gurɓata ta ba sannan kuma son zuciyar ainihin masu son zuciya ba su ainihin lalata wannan ainihin mabubbuga ba abin da wannan magana take cewa jama'a irin maganar da ya kamata a yau a faɗa mana ne a yayin da za ka waye gari ka ga cewa 'yan bidi'a ƙarfi suke ƙara yi ahli suna rauni suke ƙara yi ahli suna narkewa suke ƙare a cikin 'yan bidi'a ahli suna ƙara rugurgujewa suke tunanin su ƙara komawa baya yake 'yan bidi'a kuma ƙara reshafnin tunanin su suke suna ƙara gyara tunanin su da ainihin jaddada bidi'a da yi mata ƙawa da inganta ta da zamanantar da ita a wannan irin zamanin ana buƙatar a samu mutum ɗaya wanda zai waye gari ya aƙidantar da kanshi da tunanin cewa mutum ɗaya in ya riƙe gaskiya in da gaske yake to zai iya tunkara ainihin wannan barna kuma ya nasara a kai don haka jama'a wannan na daga cikin ainihin isharori waɗanda zan yi mana akan tayar da ainihin karatun wannan littafi da shi da ainihin makamantan shi waɗanda da su ne ibn taymiya ya jihadin wajen bayyana gaskiya da kuma tsayar da gaskiyar da kuma yaɗa ta wanda yau fiye da shekaru ɗari shida da suka gabata wannan littafi ya ainihin yaɗu kuma ya yaɗa alherai masu ɗimbin yawa a ɓangarori masu ainihin yawa ƙwarai da gaske a ƙarƙashin haka babu gudu ba ja da baya babu jin tsoro insha Allahu ta'ala babu kuma kasala sannan babu ainihin firgici game da duk wani raddi da duk wata firgitawa da duk wani ainihin abu da za a saka mana a tunanin cewa yanzu irin wannan barna da ta mamaye al'umma yaushe za ku yi tunanin ko 'yan tsiraru don kun tashi kun yi karatun wata aƙida ta salaf za ku iya samar da wani ainihin gyara abin da ake bukata a samu mutane waɗanda da gaske suke yi su tashi su gaskata sannan kuma su tunkariya da gaskiya za su ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da ainihin gaskiya ɗin. Allah madaukakin sarki ya taimake mu mana yake cewa wa inna min bayni turafi dakham alladhi khallafahu hadha al-imam hadhihi ar-risala allati bayna aydina al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra daga cikin abubuwan da wannan babban limami ibn taymiya ya gabar mana ita ce wannan ainihin wato litta shine wannan littafi wanda fatawa ce da aka fi saninta da fatawar hamawa wadda take babba allati katabaha fi waqtin مبكر من هذا من عمره واتسعت بردود فعل قوية wadda ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi tun a farko farkon rayuwar shi domin bai kai shekaru arba'in ya rubuta ainihin wannan littafi sannan kuma wannan littafi abubuwa da yawa sun taso waɗanda tamkar za a da kiyamar wannan zamani wasu ba wasa sannan hayaniya mai faɗi ta faru wa inni la atasharrafu bi taqdimi hadha as-sifr al-mubarak lil qura lil qurra malam tuwaijiri yace abin alfahari ne gare ni ina mai jin daɗi in gabatar da ainihin wato karatun wannan littafi da ainihin masu karatu a beban girmamawa bal inna khidmata hadha al-imami wa nashra turafihi ibadatun ata'abbadu biha yace kai yaɗa littattafan wannan babban malami ibnu taymiya ai wata ibada ce ma wadda nake bautawa Allah da ita wa uddu zalika wisaman aftakhiru bihi kuma wannan zan iya saka shi daga cikin gudunmawa wadda nake jin daɗin yi alfahari da ita menene yasa malamin ya tashi yin wannan aiki sakamakon wannan menene yasa ni nima na tashi domin karantar da wannan littafi ina so ku gane da cewa hakikanin da'awar hakikanin ainihin abin da bahaushe ke cewa sai hali ya yi ɗaya ake ainihin zaman tare wato manufofin sun yi ɗaya daga cikin manufofin da suka sa malamin ya ainihin tashi domin ya haƙƙaƙa ya gyara wannan littafi domin ya yaɗu tare da manufofin nema da nake karantawa da karantar da littafin yace wa da da'ani wa shajja'ani ila tahqiqi hadha alkitab ba'da al wa wal istishara umurun daga cikin abubuwan da suka karfafe ni domin gyara wannan littafi da kuma gabatar da shi don a buga shi ya yaɗu bayan neman zaɓi da ne a wurin Allah maɗaukakin sarki na nemi ainihin shawara a wurin waɗanda nake ganin sun dace to ga wasu al'amura minha ala sabilil ijmal ga wasu al'amura a dunkule waɗanda a dunkule su ne suka sanya ni in tashi domin in yi wannan aiki awwalan na farko qimatul kitabul ilmiya darajar wannan littafi da yake da ita a matsayin shi na darajar ilimi وذلك أنه يأتني بجانب عظيم من جوانب العقيدة الإسلامية wannan littafi yana ɗauke da wata matsala ne mai matuƙar muhimmanci daga cikin ainihin matsaloli masu girma na ainihin wato ɓangaren aƙida ta musulunci wa tauhidul asma'i wa sifat wato tauhidin sunaye da siffofin Allah cewa duk sunayen nan da kake ji na Allah to nashi ne shi kaɗai bai da abokin tarayya duk siffofin nan da kake ji da ainihin Allah maɗaukakin sarki waɗannan siffofin nashi ne shi kaɗai bai da abokin tarayya wannan ita ce babban mas'alar da littafin yake ɗauke da ita wa khasatan fi ma ya ta'allaqu bi uluwillahi wastiwa'ihi ala arshihi musamman kuma abin da ke da alaka da cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu a saman al'arshin shi wannan littafi ya ainihin tattauna wannan mas'ala mai matuƙar muhimmanci wa sifatihi musamma bi sifatil khabariyya sannan kuma wannan littafi yana ɗauke da bayanin wasu siffofi na Allah waɗanda aka fi sani da asifatul khabariya wato siffofin da ke tabbatar da cewa Allah na da ƙafa yana da ido yana da fuska Allah zai zo a ranar alkiyama Allah yana sauka a ƙarshen dare da makamantansu wa ma kitab Laisa bil Kabiru al bin nisba ila muallifat shekh sheikh al ukhra tare da cewa wannan littafin an gwada shi da sauran littafan ibnu Taimiyya. ba wani girma yake da shi ba domin juz'i guda ne ko mujalladi guda yayin da zaka ga littafi ɗaya na ibnu taymiya mujalladi goma ko mujalladi tara ko mujalladi hudu ko biyar ashe kun gan an hada wannan da waɗancan za a iya cewa wannan ba wani girma ne yake da shi ba illa annahu warada bi uslubin taqriri sai dai kuma wannan littafi ya zo ainihin da wato da tsari wanda yake tabbatar da abubuwan da suka zo a cikin shi zai taba'i ta mayyaza bil quwwa fi raddi wat ta'sil wajen rubuta littafin Ibn taimiyya ya tsaya ya yi tsarin da babu shakka za ka tabbatar da cewa abin da ke cikin wannan littafi malamin ya tsaya ya tantance su babu tantama a kansu sannan wajen mai da martani ibn taimiyya bai sassauci ba wajen mai da ainihin martani ya tsaya ya yi kwankwatsa a kan duk abubuwan da suke ainihin shi in wannan aiki na ta wannan littafi jama'a shine ne shine tabbatar da cewa wannan ainihin littafi yana da daraja daraja mai girma kwarai da gaske a kan abin da ya zo yake tabbatarwa a hakikanin al'amari babu ishima domin ko a an risalatu muriya wadda ibn taimiyya ita ma ya yi ta ne zalla don ya bayani dangane da sifat to bata kai wannan matuƙa ba wajen ainihin ta'asili da kuma raddi wato wajen kafa da tabbatar da abubuwan da yake kokarin kafawa da tabbatarwa da kuma kwankwatsa akan abubuwan da bai amince da su ba saniyan dalili na biyu daga cikin dalilan da suka sa malam ya ga dacewar ya zauna ya gyara wannan littafi don abu gashi inna hadhal kitab yu'addu min aqwar rudud ala madhhab al-asha'ira wannan littafi yana daga cikin ko kuma na daga cikin tafai mafiya ƙarfi waɗanda suka yi raddi ga mazhabi na asha'ira wa hadha al-madhhab alladhi alajahu shaykh islam wannan ainihin wato mazhabi wanda ibnu taymiya ya biya tattauna shi wa radda alaihi fi hadhihi al-fatwa kuma ibnu taymiya ya biya raddin shi a cikin wannan fatawa wa nafsuhu al-mawjud al-an baina azhuri al-muslimin al-muntashar fi arja'il al-alam al-islami al-mu'asir bi bi usulihi wa qawaidihi wannan mazhabin da ibnu taymiya ya raddi na asha'ira wato na so ku gane wasu maganganu ne nan a dunkule ga su in fito da su wato ana cewa ne wai ku da kuka tashi kuna son ku buga irin waɗannan tafai ku yaɗa su a yanzu da kuke so ku yi raddi akan waɗannan matsalolin ai waɗannan matsalolin da kuke magana sun mutu tare da masu su babu su a duniya a yanzu tutun da babu su a duniya a yanzu ashe babu fa'idar ku buga waɗannan littattafan da suke raddi a kansu kamar min hajji sunnatin nabawiya wanda ke raddin aƙidoji da mazhabi na shi'a sai ai a yanzu babu masu irin wannan aƙidar don haka buga minhajis sunna da karantar da shi bata lokaci ne sai mu ce ƙarya ne duk abin da 'yan shi'an da suka ƙudurce a cikin ainihin aƙidojinsu na yanzu sun ƙudurce haka da ƙari akan ainihin na da domin a da 'yan shi'a ba sa kan network wato 'yan shi'a ba sa saduwa da junansu wajen ƙara wa juna ilimi da kuma ainihin taimaka wa juna da ainihin abubuwa waɗanda suka shafi aƙidojinsu da manhajinsu a ƙarƙashin haka a da suna da rauni a duk inda suka samu kansu a yanzu ko duk inda 'yan shi'a suke a duniya gaba ɗaya suna kan wani haɗin kai ne wanda suna saduwa da junansu wajen taimakawa junansu da duk abin da wani ɓangare ke da shi wanda wani ɓangare bai da shi kuma yana buƙatar shi ashe in ya zama a wancan lokaci shekaru 700 da suka wuce an samu wasu tsurkukin 'yan shi'a a wani wuri suna da mugunyar aƙidar da ibnu taymiya ya raddi a cikin minhaji sunnatin nabawiya fi naqd kalami shi'atil qadariyya idan ya zama a wancan lokaci an samu wasu asha'ira da ke rayuwa a wani tsurkuki wanda yake wannan tsurkuki nasu bai kai ya kawo ba ya musu raddi ina a yanzu inda yake dukkanin bangarorin 'yan bid'a suna kan wani haɗin kai suna da ainihin alaƙa da junansu sannan suna buɗe tashoshi na talbijin suna jefa su akan tauraron ɗan adam suna yaɗa waɗannan aƙidoji nasu a duniya suna rubuce-rubuce suna zuba su akan ainihin intanet suna yaɗa su a ainihin cikin littattafai suna da ainihin taruruka da suke yi na ƙasa da ƙasa a ƙasashe mabambanta domin taimakawa juna wajen karantar da juna da yaɗa waɗannan aƙidoji ashe a yanzu ne aka fi buƙatar a zauna a karanta a karantar da waɗannan littafan ina fata an gane amma abin da yake faruwa in aka samu dan bana bakwai a cikin ahlus sunna dan bana bakwai a wajen shekaru ko dan bana bakwai a wajen shekarun da'awa ko dan bana bakwai a wajen gogewa da kwarewa sai a ruɗe shi da wannan ainihin ka'idar sai ka ga ana samu daga cikin malaman ahlus sunna ma sai ka ji wani yana faɗin irin wannan magana c'a ai abin da ya samu ba ma karantawa da karantar da waɗannan littafan saboda a yanzu babu masu waɗannan aƙidojin a yanzu duk masu waɗannan aƙidojin sun ƙare a ƙarya ne a nan najeriya masu waɗannan aƙidojin suna cike daga cikin waɗanda suke da waɗannan aƙidojin su ne ji sun fito suna ainihin raddi akan cewa ana ɓata aƙidar musulmi ana cewa allah a sama yake ana ɓata imanin musulmi ana cewa allah maɗaukakin sarki na sauka ƙarshen kowane dare ana lalata imanin musulmi ana cewa allah maɗaukakin sarki yana da siffa ta hannu allah a nemi shi wuri ana yi wa Allah ainihin siffa ta ainihin halittu ana cewa Allah yana da kafa Allah yana da ido Allah zai zo a ranar alkiyama sai ka ga daga tafsiri ko karatun hadisi sun buge da raddin waɗannan matsaloli da kuma kawo shubha sannan da nuna haɗarin sanya ire-iren waɗannan darussa nama a gidajen rediyo da tashoshin talbijin ashe wannan yake nuna akwai masu wannan aƙida ko to tunda ku akwai dole ne a tashi a bayyana munin wannan aƙida ta hanyar karanta abin da waɗancan gogaggun malamai suka ainihin tabbatar a waɗancan ainihin zamunna ina fatan jama'a kun gane saboda haka kar ku sake saboda ƙuruciyar shekaru ko saboda rashin gogewa a cikin fagen da'awa a ruɗe ku domin ana ruɗa ainihin matasan ahalin sunna da matsaloli ire-iren waɗannan da yawa sai a ce ai wannan yanzu ba shine abin da yake da muhimmanci ba ba don komai ba saboda ainihin babu masu wannan aƙidar babu kuma masu wannan ainihin tunani malam yake cewa waɗannan irin aƙidojin da ibnu taymiya ya wa raddi a cikin wannan littafin su ne a yanzu zaka samu suna yaduwa a ainihin wato dukkanin bangarorin duniyar musulunci a zamanin nan da irin ƙa'idojin da waɗancan suka yada su da irin yadda suka bi salon suka yada su a ƙarƙashin haka sai ce izan fa hadha alkitabu yu'alijun hirafan aqadiyan متغلغلا بين الأمة الإسلامية الإسلامية في الوقت الراهن ashe wannan littafi kenan yana tattauna wata mas'ala ce wadda ta samu ta samar da karkata a cikin aƙida ta musulunci wadda take yaduwa kuma a wannan zamanin don haka kenan wannan littafin ya zo a daidai a karanta shi kuma a karantar da shi kuma a yada waɗannan karatuttuka a kafofin yada labarai irin na zamani Allah ya taimake mu salisan dalili na uku daga cikin dalilan da suka sa dacewar a tsaya a yada wannan littafi ta hanyar buga shi da karanta shi da karantar da shi laqad tamayyaza hadha alkitab bil idafa ila quwwati ibaratihi ibarati wannan littafin ya sha babban da sauran littafin littattafan da suke iri ɗaya da shi saboda shi yana da karfi wajen bayani wa matanati raddihi da kuma yadda ainihin wato yake mai da martani da ainihin wato gauni wato yake tsayawa yake tattauna raddi kwarai da gaske annahu zu uslubin sahalin wa yasir tare da cewa wannan littafi ya to yana ainihin wato mai da martani da ƙarfi amma kuma ya zo da salo wanda yake mai sauƙin a fahimce shi yafhamuhu al-alim wal muta'allim malami da mai koyon ilimi na fahimta wannan littafi wa yu'addu min ummahatil kutubi salafiyya allati la yastaghni anha talibu ilmin kuma wannan littafi na daga cikin littafan da ake saka shi cikin littattafan salafiya waɗanda mai neman ilimi ba zai ainihin wadatu da irin wannan littafin ba kun ji dalili na ainihin uku wannan dalili shine littafin ya zo da bayanai masu ƙarfi kwarai da gaske amma kuma da sauƙin fahimta to kuma tsari shine ana so a yada abin da yake da sauƙin fahimta ne a karantar da kuma abin da zai sauƙin ɗauka rabi'an مسيس الحاجة إلى لإخراج هذا السفر العظيم محققا موثقا sannan daga cikin dalili daga cikin dalilan da ke da muhimmancin su sa a yada wannan littafi littafin an buga shi a shekarun baya kamar yadda muka ce a kasar indiya da kasar masar da makamantansu amma hakikanin al'amari wannan littafi bai samu bugu wanda ya dace da a tsaya a yi mishi ba a ƙarƙashin wannan littafin yana buƙatar a tsaya a buga shi bugu wanda zai zama a cikin aminci da kuma tantancewa limahtawa alaihi min qawaida wa rududin wa fawaida jumma saboda littafin na dauke da ka'idoji manya-manya sannan yana dauke da mai da martani ga asha'ira da makamantansu akwai fa'idoji masu ainihin girma kwarai da gaske la yumkin hasruha waɗanda yake ba za a iya ƙididdige su ba sannan sai mala yake cewa إضافة إلى كثرة النصوص والآثار والنقول التي أوردها الشيخ والتي تفتقر إلى التخريج والتوثيق وعزوها إلى مصادرها sannan kuma a cikin littafin nan akwai ayoyi masu yawa na Alƙur'ani akwai hadisai masu ɗimbin yawa akwai maganganun sahabbai da tabi'ai da fatoyi na manya-manyan malaman fiqh da makamantansu kai da maganganun waɗanda yake ma malamai ne na asha'ira waɗanda an ɗauko su ne don a kafa hujja da su akan tabbatar da gaskiya ko kuma don a tabbatar wa da mai musun cewa lallai wannan maganar ba ƙarya aka yi musu ba ga waƙa a bakin mai ita tafi daɗi waɗannan irin ayoyi da hadisai da fatoyin sahabbai da tabi'ai ai kun ga a zamanance suna buƙatar a gaya wa mutane a waɗannan littattafai suke a wani shafi a wani bugu sun inganta ko ba su inganta ba yaya bayani yake a kansu بهذه الأسباب ولغيرها اخترت أن يكون موضوع بحثي هذه الفتوى القيمة دراسة وتحقيقا yace a ƙarƙashin waɗannan dalilai da ma waɗansu dalilan na zaɓi wannan littafi ya zama shine littafin da zan tsaya in tattauna in kuma gyara shi domin ainihin abu gashi jama'ar musulmi mu waɗannan dalilan cas su ne dalilan da ainihin suka ainihin kai mu zuwa ga wannan ainihin karanta littafin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malamin ainihin ya tsara mukaddimar shi wadda ba tsayawa muke muna ainihin karatun littafin wato wannan mukaddima ta shi ɗaya bayan ɗaya ba inda ma ta ɗaito ta muke ya kawo tarihin shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiya sunan ibn taimiya da nasaba shi da lokacin haihuwar shi sunan shi ahmad dan abdul halim dan abdul salam dan abdullahi dan khidr dan muhammad dan khidr dan aliyu Ɗan taimiya alharrani sunan shi kamar yadda kaji mun ce ahmad ma'ani mishi alkunya da cewa abul abbasi baban ainihin abbas yana da laqubba masu yawa waɗanda daga ciki akwai taqiyuddin akwai kuma ainihin shekul islam allah maraukakin sarki ya gafarta mishi ana ce mishi ɗan taimiya ne nasba zuwa ga wata ainihin kakashi wadda ita ce da wannan suna taimiya sai dai ɗaliban ilimi su kiyaye ya'un ɗin nan ba a mata shadda ta biyu ba a cewa ibnu taimiyya ibnu taimiyya sai dai ibnu taimiyya ya'un ɗin fataha kawai ake mata ina fata an gane an haife shi a garin harrana wanda harrana wani ainihin ƙaramin gari ne wanda ke ƙarƙashin ainihin dimashq sham a ranar litinin ranar goma ga wata ko kuma sha biyu ga watan rabi'in al'awwal malamai ne suka yi saɓani masu ba da tarihin shi ko dai an haife shi goma ga wata ko sha biyu ga watan ainihin rabi'in al'awwal hijira na da shekara 661 sai dai an samu wasu azzaluman mutane masu suna tatar waɗanda suka afko wannan gari na ainihin harrana suka mamaye garin suka yi barna ta hanyar kisan kai da cin zalin mutane a ƙarƙashin haka mahaifin shi mai suna abdulsalam ya ɗauke shi suka hijira daga ainihin wannan gari na harrana tare da sauran 'yan uwa da dangi suka dawo ainihin cikin ƙasar ainihin sham ɗin wato a nan dimashq a nan ne ya zauna a nan ya tabbata ibn taymiya ya tashi a gida ne na ilimi domin baban shi dai malami ne kakan shi babban malami ne shine ya rubuta littafin almuntaka min ahadith al-ahkam wanda shaukani ya wa sharhi ya sa mishi ne lalautar, haka nan mahaifin kakan shi haka ita ma wannan ainihin kaka tashi ta can sama taimiya din malama ce marwuyar hadisi ya haddace alkur'ani tun yana karami ya dukufa dangane da neman sauran bangarori na ilimi a wurin ainihin malaman zamanin shi fara daga kan mahaifin shi da kuma ainihin manya-manyan malamai waɗanda ainihin suka shahara a wannan ainihin zamani har sai da yawa ya gari ya zama wata ajiyar Allah dangane da ainihin fahimta da yalwata ilimi da ƙarfin hujja da kuma gaggawa wajen gano abu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ibnu taimiya daga cikin siffofin shi da aka siffanta shi da su wanda ainihin ɗaliban shi kamar irin su al zahabi da su ibnu abdulhadi da irin su bazzar suka siffanta shi da ibnu kafirin mun ce ibnu Taimiyya dogo ne ya kasance fari ne gashin kanshi da na gemin shi baki ne sai dai akwai sofanan furfura inda ba a ainihin rasawa yakan tara ainihin suma a ainihin wato kan shi sai ya karkato ta ta rinka lullube ainihin kunnuwan shi lallai Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi fasaha wajen ainihin magana ya yi mishi baiwa wajen ainihin rubutu sannan mutum ne mai siffar ƙarfi wanda yake da faɗin kafaɗa yana da kuma murya ainihin mai girma sannan yana da ainihin fasahar magana yana da kuma gaggawa wajen karatu idan yana magana sai ka ji kamar yana da saurin ɗaukan fushi sai dai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mishi iya ƙoƙarin danne ainihin fushin da ke taso mishi wajen siffar shi kuwa ta ɗabi'a yana da ainihin gwarzantaka gwarzo ne sadauki ba shi da tsoro babu abin da ke razana shi kamar yadda yake yana da ainihin karinci bazar ya ba da wani labari wanda ainihin malamai suka yi mamakin irin wannan hali na Ibn taimiya yadda ya fito daga gidan shi sai wani yake ainihin roƙon shi abin da zai ciye ya ci da iyalan shi da ibn taymiya ya rasa abin da zai bashi sai ya ainihin cire rigar shi ya ce je sayar da ita da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa dan ya samu abin da zai yi iyalan shi abinci lallai ibn taymiya karimi ne yana da ainihin alheri sannan ibn taymiya gwarzo ne yana da sadaukantaka domin ya yi jihadi ainihin da alƙalamin shi ya yi da takobin shi sannan yana da ainihin zuhudu yana da kuma ainihin taka tsantsan ba shi da ainihin girman kai yana da tawali'u shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya allah ya jarabce shi da makiya daga cikin ainihin malaman yahudawa da kiristoci allah ya jarabce shi da makiya daga cikin ainihin malaman mu'tazilawa da asha'ira da sauran ɓangarori na yan bid'a gaba daya. a ƙarƙashin wannan ibn taymiya ya gwabza da duk wanda ya nemi gwabzawa da shi a rubuce ne ko kuwa gaba da gaba ne dangane da matsayin shi na ilimi kuwa da irin yabo da ainihin malamai suka yi mishi to ibn taymiya in ka so sai ka ainihin tsai da shi a wannan daraja da malamai suka bashi cewa shi shekul islam ne abin da ake nufi da shehul islam shine mutumin da ya karantu ya karantar kuma yake karantarwa tun yana karami har furfura ainihin ta same shi kuma har Allah ya ɗauki ran shi wannan shi suke wa ainihin kirari da lakabi da shekul islam dangane da yaban malamai kuwa lallai ibn taimiya ahmadu din ne sha ne ya sha yabo tun daga masoya ainihin har makiya Allah maɗaukakin sarki ya ji kan ibn taimiya ya rubuta littafai masu ɗimbin yawa waɗanda kaɗan daga cikinsu akwai min haji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'atul qadariyya a cikin mujalladi ainihin takwas ko tara wanda ya raddi zuwa ga aƙidojin 'yan shi'a baki ɗayansu sannan akwai littafin aljawabu sahihu liman baddala din almasih wanda yake mai da martani ne ga addinin kiristoci akwai kuma alistiqama wanda littafi ne ya rubuta shi shi ma dan ya tabbatar da hanyar tsayuwa ga Allah da kuma duk wata hanya da za ta karkatar da mutum a wajen aƙida da manhaji mujalladi biyu ne sannan sai littafin iqtiba'us usratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim wanda shi kuma wannan littafi tsawa ce da kwabar musulmi akan kar su sake su kama ainihin wato hanya daga cikin ainihin wato hanyoyin da yan bid'a suke bi domin ainihin bata ce Allah madaukakin sarki ya ainihin tsare mu ibn taymiya ya rasu hijira na da 728 Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rayu rayuwa mai cike da ainihin albarka da da'awa da jihadi da ilimi da kuma ainihin yada ilimi din Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Ibn Taymiyyah ya sha ɗauri fiye da huhun goro saboda tun farkon rayuwar shi ake ɗaure shi har ɗauri ya ɗaurin da ya kai a cikin kurkuku ya rasu a ƙarshen rayuwar shi hasali da dama daga cikin ainihin littafan shi ma wasu ya rubuta su ainihin a cikin kurkuku ne wannan shine ibnu taymiya a takaice muna fatan Allah ya kai mu wani lokaci kamar yadda na shawo mana alkawari ran da za mu zo mu tara jama'a a yi lacca ta musamman wadda za a sanar da mutane tarihin Ahmad ibn Abdulhalim Halim ibn Taymiya al-Harrani Allah ya gafarta mishi idan muka dawo dangane da bangare na biyu shine bayani dangane da ainihin yadda wannan littafi yake yaya sunan littafin da kuma ingancin danganta wannan littafi zuwa ga mai shi wani dalili ne ya sa ibnu taimiya ya rubuta littafin kuma yaushe ya rubuta shi shi littafin akan ne yake magana waɗannan mas'aloli ne littafin nan ya zauna ya tattauna su wani tsari ne da tafarki ibnu taimiya ya bi domin rubuta wannan littafi waɗannan littattafai ne ibnu taymiya ya nazarin su domin su taimaka mishi wajen samar da wannan littafi masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa babu shakka wannan ainihin littafi ya kai ya komo kamar yadda muke ta faɗi tun farko da farko dai don tabbatar da ainihin wato ingancin wannan littafi zuwa ga mai shi ibn taymiya da kanshi ya tabbatar da gaskiyar danganta wannan ainihin littafi a cikin ainihin wato waɗansu littattafan shi da dama kamar yadda almajiran shi irinsu su ibn da irin ibnu abdulhadi dukkaninsu sun tabbatar da ingancin danganta wannan littafi zuwa ga shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyat al-harrani allah maɗaukakin sarki da ainihin gafarta mishi shi kuwa sunan wannan littafi malamai sun tattauna kwarai da gaske dangane da ainihin wato sunan wannan littafi ba don komi ba domin ai asali dama ba littafi ne mai cin gashin kanshi ba takarda ce aka rubuto ana tambaya ya ba da ainihin amsar tambayar mai ainihin neman amsar kuma ya juya ya tafiya shi a ƙarƙashin wannan samarwa da wannan littafin suna na sukutun da guda abu ne wanda yake da matukar ainihin wahala kwarai da gaske domin shi da kanshi ibnu taimiya a wurare da dama yakan ambaci wannan littafi da sunaye mabambanta domin asali an rubuta shi ne a matsayin fatawa daga cikin sunayen da akan kira wannan littafi akwai almas'alatul hamawiyya sannan akwai jawabul fatawal hamawiyya wannan hatta shi kanshi Ibn taymiya ya kira wannan littafin da ainihin waɗannan sunaye a wani wuri ya kira shi da almas'alatul hamawiyya a wani wurin ya kira shi da ainihin wannan sunan a wani wuri kuma ya kira wannan littafi da jawabul fatwal hamawiyya yayin da a wani wuri ya kira shi da ainihin wato alfatwal hamawiyya duk waɗannan ainihin sunaye ibn taymiya da kanshi ya kira ainihin wannan littafi da ainihin waɗannan sunaye hakanan ibn al-qayyim a wasu wurare hakanan ibn hajirin sun kira wannan littafi da al-fatwa al-habawiyya sannan akwai sunan al-fatwa al kubra al kubra ibn taymiya yana da almajiri mai suna muhammad ibn abdul hadi ya kira wannan littafi da wannan suna sannan ibn kasirin ya kira shi da ainihin al-hamawiyya a wani wuri albazar ya kira wannan littafi da almasailul hamawiyya a wani wuri kuma an samu sunan littafin da rubutun hannu alqa'idatul hamawiyya a wani wuri an samu da jawabul mas'alatil hamawiyya fil aqidati salafiyya a wani wuri an kira shi da alfatwal hamawiyatul kubra wannan sunan shine ya fi rinjaya da dukkan ainihin wato bugun da aka yi wa wannan littafi na inji a wani wurin an kira shi da al hamawiyatul kubra waɗannan sunaye su ne sunayen da akan kirayi wannan ainihin littafi malamin da ya ta hakikin wannan littafi a doktor tuwaijiri ya tabbatar da alfatuwal hamawiyatul kubra ya ce abin da ya sa saboda wannan sunan ya tattaro dukkanin ma'anonin da ibnu taimiyya da ibnu qayyim da ibnu abdulhadi suka kirayi wannan littafi sannan a bugun inji kuma wannan shine sunan da ainihin ya shahara don haka malam ya ce sai na zaɓi a tabbatar da wannan ainihin littafi domin kada wani ya tunanin cewa wannan littafin wani littafi ne daban ake bugawa saɓanin wanda ainihin aka sani daga cikin tafan ibnu taimiya ya rage me yasa aka siffanta wannan littafi da cewa al-kubra siffanta shi da kubra yana nufin cewa akwai wata suhura ne haka da yawa daga cikin ainihin masu karatu da bincike suka fahimta domin muhammad ibn abdulhadi shi da kanshi ya ce ibn taimiyya yana da alfatuwal Hamawiyatu sughra yana kuma da alfatuwal Hamawiyatu sughra a ƙarƙashin kubra a ƙarƙashin wannan ita wannan ita ce kubra akwai kuma ainihin sughratta haka ibn abdulhadi ya faɗi yayin da wasu malaman kuma suke ganin a'a gaskiyar lamari an kira ta da alkubra ne kamar yadda aka siffanta khadijar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da cewa kubra ba ana nufin akwai wata khadija a sugura ba abinda bature idan ya tashi zai ce great ma'ana khadija the great to wannan ma alfatuwal hamawiya the great ba ana nufin wai akwai wata wadda take ƙasa da ita ba a'a kalmar alkubra din siffa ce ta girmamawa da jinjinawa gare ta ba siffa ce ta tamyizi ba ba siffa ce ta bambance ta daga wadda ba ita ba na fata an gane dalilin da ya sa malam ya rubuta wannan littafi da kuma tarihin rubuta littafin ya bayyana karara a tun sadarar farko ta ainihin ba da wannan amsa ta littafi. ibn taymiya dai ya ce tambaya ce ta zo mishi daga garin hama a cikin ainihin wato kasar sham din wadda wannan tambaya tarihinta da ainihin ba da amsar ya yi daidai ba tare da ainihin saɓani ba a farkon watan rabi'in al'awwal ne na shekara ta 698 shekara ta 698 a lokacin ne ainihin malam ya samu wannan tambaya a kuma wannan lokacin ne malam ainihin ya zauna ya rubuta waɗannan amsoshin kamar yadda ibn taymiya ainihin almajiran shi da suka fi kowa kusanci da shi su ne ibn al-qayyim da ibn abdulhadi suka ce ibnu taimiyya ya rubuta ainihin wannan littafi ne a zama ɗaya tsakanin sallah a zahar zuwa sallar la'asar sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah Allah kawo wa ibnu taimiyya baiwa Allah ka gafarta ibnu taimiyya jama'a kun ji shi wannan littafi ya zo ne domin ya ainihin yi bayani dangane da matsalar aƙida kuma matsalar aƙidar mafi muhimmanci daga cikin matsalolin aƙida wadda aka yi saɓani ita ce mas'ala ta ainihin asifatul khabariya wadda jayayya ta tifke tsakanin ahalus sunna da asha'ira jayayya ta tifke tsakanin ahalus sunna da jahamawa kamar yadda jayayya ta tifke a ƙarƙashin wannan mas'alar tsakanin ahalus sunna da mu'tazilawa gaba ɗayansu a ƙarƙashin haka malam ya zauna ya rubuta wannan littafi da haka an tambaye ka shin wannan littafin akan me yake karatu sai ka ce littafi ne na tauhidi littafi ne na aƙida wanda ya fi ba da muhimmanci game da fassara da sharhi da bayanai game da ayoyin da ke siffanta Allah a ƙur'ani da a hadisan da ke siffanta Allah maɗaukakin sarki da zantuttuka na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa domin fassara waɗancan irin ayoyi da hadisai da kuma kwaɓa da malaman farko suka yi akan yi wa waɗannan ayoyi ta'awili ko kuma ainihin rusa saƙon da waɗannan ainihin ayoyi da hadisai suke ɗauke da su idan muka so mu dubi littafin a cikin ainihin wato sura ta gaggawa mu ce littafin nan yana magana dangane da wasu matsaloli ne waɗanda ga su kama haka shi da wannan littafi kamar yadda ainihin malam jire ke cewa لقد ابتدأ المؤلف كتابه بذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أحكم باب الإيمان بالله ابن تيمية وفار بياني أتكوانا للتافي ناشي تيوى كيك دا كيك من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شرهي دأبن دي شافي بياني دنغني دا إيماني دا الله وأوضح ما يجب لله من الأسماء الحسنى وصفات العلى sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi bayani da sharhi akan duk abin da ya wajaba a sani na daga sunaye da siffofin Allah madaukakin sarki wa ma yajuzu alaihi wa ma yamtani fi haqqihi duk wasu abubuwa da suke daidai ne a danganta su ga Allah da kuma abubuwan da ba su dace a danganta ga Allah ba wannan littafin ya yi bayani akan su wa bayyana anna hadha huwa aslu wa asasu, kuma ya bayyana cewa wannan shine asalin addini kuma shine tushen addini almatin wannan addini namu na musulunci mai ƙarfi wa azamu shay'in iktasabathu alqulub kuma mafi girman abin da ainihin zuciyar musulmi ya kamata ta kama shine gano cewa Allah madaukakin sarki cikakke ne kuma kammalalle ne kuma duk wata na ƙasa ta koru ga Allah wa hassalathu nufus kuma mafi girman abin da ainihin wato tunanin dan adam ya kamata ya fahimta shine gano cewa Allah madaukakin sarki ɗaya ne babu wani kamar shi ثم أشار إلى استحالة تقصير الصحابة وأهل القرون الفاضلة فيما يتعلق بباب العقائد بحال من الأقوال أحوال kun san su 'yan bid'a da suka ƙirƙiro bidi'o'i bayan sahabbai wato daga cikin tawilin da suke cewa ai sahabbai ilimin su ya takaitu ne dangane da abin da ya shafi mas'aloli na aƙida keke da keke don haka sai suka yi imani da abubuwan da aka gaya musu a dunkule ba su samu wadataccen ilimi na gano waɗannan abubuwa keke da keke ba ibnu taymiya yace ƙarya ce wannan magana ilimin sahabbai ba takaitacce bane ilimin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su a waɗannan zamunna guda uku masu falala bai takaitu game da gano abubuwan da ke da alaka da aqida ba وانتقل بعد هذا للرد على عبارة اشتهرت عن بعض المتأخرين من أهل الكلام sannan sai wata magana wadda take ta shahara a wurin ainihin waɗanda suka zo daga baya baya daga cikin mutakallimai wato mutakallimai su ne waɗanda tauhidin su kullum sai ji sun ce alkalamu alal qudra alkalamu alal hayati alkalamu ala kaza sai ake ce musu mutakallimuna masu magana dangane da kaza kaza kaza yufaddiluna fiha tariqatal khalaf ala tariqatis salaf wannan irin magana da suke yi suna yin ta ne a fakaice don su fifita cewa hanyar da 'yan baya suka bi ta fi hanyar da malaman farko suke bi wa yattahimuna fiha madhhab salaf suna tuhuman mazhabin malaman farko bi annahu mujarradul imani bi alfazin nususi duna fahimil ma'ani wa dilalat sai suke cewa saboda mazhabin salaf tsantsar imani ne da lafuzan kawai kamar yadda aka gaya maka ba tare da fahimtar ma'ana da kuma abubuwan da ma'anonin suke bayarwa ba wai don haka salaf suka yadda Allah na sama asad da suka yadda Allah na sama ba su lura cewa in sun yadda Allah na sama to suna cewa Allah baya ƙasa ba kenan wai abin da suke tuhumar salaf kenan kuna fahimta wai salaf su duk abin da aka faɗi sai su yadda ba sa tsayawa su dubi ma'anonin da sauransu wannan ainihin jimla ibarar kuwa ita ce tariqatu salaf aslam wa tariqatu khalaf a'lam wa ahkam wai suna cewa eh hanyar salaf ita ce tafi zaman lafiya don an faɗa maka abu ne ka yadda da shi amma hanyar khalaf ba. ita kuma ita tafi ilimi ita tafi hikima da tsara bayanai sai malam sai yake cewa ƙarya ne fa'aubaha anna tariqata salaf hiya al-aslam ibnu taymiya ya fito ƙarare bayyana cewa lallai hanyar magabata ita ce tafi zaman lafiya wal a'lam ita ce tafi ilimi wal ahkam ita ce tafi tsari da hikima يقول الشيخ ابن fa inna فإن هؤلاء المبتدعة الذين na طريقة الخلف ala طريقة salaf. innama utu utu innama innama utu min wato barna ta zo musu ne ta inda ainihin wato suke zaton أن salaf السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن بال والحديث وتسوى أن ينبدأ abin da yasa suke fifita hanyar su ɗan bid'an wato hanyar khalaf a bisa hanyar salaf wai suna cewa ne ai ita hanyar salaf tsantsar imani ce da lafazan alkur'ani da hadisi ba min ghairi fiqhin lidhalika ba tare da fahimta haka ba har yanzu ina son ku gane har yanzu mu dinnan haka waɗannan 'yan bid'a suke siffanta mu ma a yanzu 'yan bid'an sun ƙara tashaɓubi ne sun ƙara karkasuwa ne daga ciki akwai waɗannan da malam yake magana a sha'ira da makamantansu to sannan daga ciki akwai academicians waɗanda suke bincike game da harshen larabci waɗannan da ke bincike game da harshen larabci waɗanda ba ahli sunna ba ne su kuma suna zarginmu da irin wannan aƙida ta mu akan cewa kawai ruko ne da nassoshin abubuwa ba tare da duba fiƙihun ba da haka sai ce ai ba a tsayawa ana fahimtar balagar kaza ba a tsayawa ana fahimta abin da kaza yake cewa a kawo wani gwalangwaso wanda daga ƙarshe kawai za a nuna maka wannan abin da ka fahimta kamar yadda Allah da annabin shi suka zo da su ba haka ainihin ake son ka fahimce shi ba don haka za ka samu wannan irin da'awar da wannan aƙidar a nan ƙasar tamu Najeriya musamman ‘yan kaɗan ne ƙwarai da gaske daga cikin lakcarorin Islamic Studies da Arabiya waɗanda suka yadda da ita ba don komi ba saboda kawai abin da suke tunani akwai wasu ƙa'idoji na lugal arabiya waɗanda sai da su ne za a fahimci nassoshi na alƙur'ani mun sallama wannan magana a jimillance amma aka zo ta abin da suke so su hukunta shi ne za su rinka kawo wasu mahazufat ne da wasu takadirat waɗanda yake ma anzalallahu biha min sultan wa ma ashara ilaiha a immatuna minan nuhat as-sabiqun waɗanda za su ce a ƙarƙashin waɗannan irin abubuwan haka ya kamata a fahimci kaza haka ya kamata a fahimci kaza sai ka ga daga ƙarshe waɗannan irin lecturori waɗanda wasunsu doktor ne wasunsu professors ne a cikin lura da sauransu daga ƙarshe sun koma sun goyi bayan aƙidojin can na 'yan bidi'a to amma fa su fa ba su da aƙida ba su da da'awa ka'ima bi nafsiha wadda suka yadda suna kira zuwa gare ta sai dai ka ga. kullum suna tafe ne domin nuna goyon bayansu zuwa ga ire-iren waɗannan abubuwa na ɓata da sauransu daga ciki akwai wani babban malami wanda ina mai baƙin cikin in yi ishara zuwa ga ainihin shi da kuma ambatan sunan shi duk da ina mai ainihin roƙa mishi Allah ya gafarta mishi shi ne wani profesa ne wanda ya yi karatu ainihin a ainihin jami'ar ƙasar masar ta azhar wannan profesa shine ainihin profesa na white asalin shi ba nufe ne haifaffen kano ni ina ɗaya daga cikin waɗanda mun yi karatun lughal arabiya a wurin shi a jami'ar bayero tun a wancan lokaci fiye da shekaru ashirin da biyar sai dai abin takaici waccan guba da ya tsotso daga jami'ar azhar ta fahimtar lughal arabiya a bisa hasken kara bidi'a da kuma goyon bayanta ta sa ko da ya zo ƙasar nan sai zama yana mai abin dariya ga ainihin ahli sunna da ainihin aƙidojinsu kuma wai a bisa hasken fahimtar lughal arabiya da al'adabul arabi da annahul arabi da makamantansu wannan ainihin kuskure ne ya afka a ciki ya rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi amma fa ina ƙara mana ishara bata canza zani ba idan ka je waɗannan jami'o'i tun daga jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria da jami'ar ainihin Usman ɗan Fodo da ke Sokoto da jami'ar Bayero da ke Kano da sauran jami'o'i na ibadan da makamantansu waɗanda ake karatun harshen larabci kai ba jami'o'i ba ma hatta makarantu FCS da ake karatun nce da digiri akan education alluhal larabiya da makarantun haya islam na ƙungiyoyi da na gwamnati galibin malaman lughal arabiya a waɗannan ainihin makarantu za ka ga cewa suna titita waɗannan aƙidoji na asha'ira da hujjar cewa ai waɗannan aƙidoji ne waɗanda sahabbai ba su tsaya sun yi nazari a kansu da ilimi mai zurfi ba amma a yanzu su suna da ilimi mai zurfi da suke tsayawa suna ainihin bincike a kansu wannan ɓata ce don haka a cikin karatu na wanda ne na hikba a cikin karatuttukan da muke a littafin hikba nake cewa ɗaliban ilimi sai su fahimta ko da muke cewa a shiga waɗannan jami'o'i domin karatu muna cewa a shiga ne domin babu wasu waɗanda suka dace a bisa tariƙa ta salaf wadda za a je a karanto na hau da sarf da balaga da adab don haka kenan in za ka shiga kai karatu a hannun waɗannan to sai ka yi taka tsantsan da irin wannan bakar guba da suke ɗauke da ita da kuma muguwar ƙiyayya da suke da ita ga malaman sunna na da da na yanzu da kuma irin yadda suka sha alwashin su bayan 'yan bid'a a duk inda 'yan bidi'an suka bayyana ko da su ba za su fito karara a matsayin masu goyon bayan su ba lallai ne akwai buƙatar ɗalibai waɗanda suke shiga makarantun nan na haya islam da makarantun nan na ainihin fces da polytechnics da universities sai sun yi taka tsantsan saboda irin wannan sharri musamman ɗaliban da ke fita karatu zuwa ga ƙasashen sham syria da ƙasashen ainihin misra lallai sai sun yi taka tsantsan game da ire-iren wannan guba ƙasashen da za mu iya cewa Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su daga irin asalin wannan bala'in sai ƙasashen ainihin Saudi Arabia wanda yake waɗannan fitintunu ba su bayyana ba amma fa suna nan a ƙarƙashin ƙasa domin akwai lakcirori da dama a cikin jami'o'in ƙasashen Saudi Arabia waɗanda wasu 'yan cikin gida ne sun je waje sun yi karatu wasu kuma 'yan waje ne sun zo da wannan aƙidoji nasu na guba don haka duk inda ka samu kanka wallahi al'azimi sai ka yi taka tsantsan dangane da ire-iren waɗannan mutane maganar ita ce karara ga ta ibnu taimiyya yana faɗi su suna zargin sahabbai ba su da zurfin ilimi ne don haka kawai kamar ɗan islamiyya ne in aka ce mishi magana sai ya yadda da ita da lafazin ya haddace ya amince saboda bai san menene ke sakon da ke cikinta ba don ba shi da ilimin da zai gano haka kuma malamin shi saboda ya na ilimin shi ba zai tsaya ya mishi dogon sharhi ba wai dalilin da yasa annabi ya rinka ba su nasoshin kenan a dunkule su kuma suna yadda da su a dunkule amma daga baya wai an samu mutaakhiruna min al-khalaf wai sun yi karatu mai zurfi karatun da ya tsallake na sahabbai dan haka suka gano cewa asalin matsalolin yadda sahabbai suka yadda da su a dunkule to ba haka suke ba shi ne mala yake cewa lallai wannan maganar ba daidai ba ce don haka ku ɗauki waɗannan maganganun a yau daga bakina na tsaya na tattake wuri a kansu ne da gwargwadon wannan bayanin saboda na san suna daga cikin guba da ake amfani da su wajen yaƙi da waɗannan littafai da ire-iren waɗannan aƙidoji Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai yake cewa suke cewa wa anna tariqatal khalaf iya istikhraju ma'anin nususul masrufa an haqa'iqiha bi amwa'il majazat wa ghara'ibil su waɗannan mutaakhirina sai suke cewa ai hanya ainihin khalaf ita ce ƙoƙarin fito da ma'anonin nassoshi waɗanda ainihin wato aka karkatar da su daga haƙiƙaninsu ta hanyar amfani da ilimi na balaga da gano kaza majazi ne kaza haƙiƙa ne kaza kuma ilimi ne na zallar arabiya wanda yake a ɓoye ne ba kowa ke iya gano shi ba sai wanda ya zurfi a cikin ainihin harshen larabci ibnu taymiya ya tattauna wannan matsala ya kwankwatse su kwarai da gaske ainihin a cikin shafi na ɗari da tamanin da hudu na wannan ainihin bugu na littafi wanda ke hannunmu jama'ar musulmi ina so ne in ba mu jimillar abin da ke cikin littafin kafin ainihin mu kai ga karanta shi dalla-dalla kun ji mas'ala ta farko ta littafin ita ce mas'alar tabbatar da cewa manzon Allah ya gama bayanin komai na shari'a kuma bayanin nan karar kuma sahabbai sun fahimce shi a yadda Allah ya so su fahimta daga manzon shi sallallahu alaihi sallam, da kuma bayani akan cewa ba a samu ba kuma ba za a taɓa samun wanda ya kai karatu da fahimta da zurfin ilimi da tsoron Allah irin na sahabbai ba har duniya ta tashi wannan ainihin shine sako na farko sai mun zo karatu na gaba a gobe insha Allah ta'ala za mu tattauna sauran matsalolin sannan sai mu fada karatun littafin kai tsaye da wannan muke cewa lallai dai waɗannan ainihin wato karatuttuka za su ci gaba haka karfe goma zuwa ainihin sha biyu na rana a dukkan ranakun ainihin wato asabar da lahadi a wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiya mai karatu abu abdulrahman muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik in dai fi karfin ka ka bada uzuri dangane da ainihin haka in wani su kallon mu da sauraron mu na kusa da nesa lokacin ya taho kwarai da gaske don haka za mu ainihin saurara in Allah ya so sai kuma an zo karatu na gaba lallai wannan shine tsarin da za mu bi wajen karatun wannan littafi na kitabut tauhid sai dai kuma littafin kamar ba gan shi ba shi da girma idan yan uwa suna ganin cewa za su rinka yin fotosta din shi saboda ya zama ana tafiya gaba ɗaya tare to babu laifi ainihin akan haka insha Allah ta'ala hakanan waɗanda za su ji ko su ainihin kalli wannan karatu daga nesa da su sani da cewa za su iya samun fotosta din nashi shi dai littafin a iya sani na yana da wahalar samuwa a wannan kasar galibi mukan siyo wannan littafi ne daga kasashen makka ko madina kuma riyal talatin ne wato gwargwadon kuɗin najeriya naira dubu daya da dari biyu ko kuma naira dari tara da gwargwadon yadda kuɗin mu suke da daraja ko kuma faɗuwar daraja amma dai baya wuce naira dubu daya da ɗari biyu a gwargwadon kudin ainihin najeriya na malam kana da tambaya mene ne na'am a madina an ci gaba da saukar da ayoyin tauhidi domin shi tauhidi ai ko ina ana buƙatar shi kamar yadda a rayuwa ake buƙatar ruwa a ƙarƙashin wannan samuwar yanayi a madina na a koyar da ibadojin sallah azumi zakka hajji bai hana a ci gaba da karantar da tauhidi ba domin tauhidi shine qiyamuddin shine matsayar addini in babu shi sallah ba za ta tsayu ba don haka abin da aka karantar a makka na tauhidi da fada da shirka da aka yi a makka bai isar ba kamar yadda cefanen da aka ci da safe bai isar na yamma ba sai an yi da yamma na'am eh e ah, shar'i na'am ah, eh qadari eh to haka bayanin yake inna ma ba sai ya tabbata nan ba abin da ya kamata a ce ba sai ya tabbata ba idan an saba ma Allah wato idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kaza a matsayin ƙaddara alkauni kamar Allah ya ƙaddara za a yi ruwan sama sai an yi Allah ya ƙaddara cewa kamar yadda na faɗi a ina ne ido zai kasance a gaban fuska ba a ƙiya ba sai ya kasance to amma in ya kasance kaba a shar'i ne Allah yana cewa ne a yi kaza doka ce in yana neman zaman lafiya da shi a bi in ba a neman zaman lafiya a saba da haka cewa ba dole sai ya faru ba a wurin Allah dole sai wannan abin ya faru shine in Allah ya ce ka yi sallah a wurin Allah yana nufin dole ka yi to in ka ƙi fito za a haɗu nan fata an gane na'am Allah maraukakin sarki ya taimaka mun ga musamman ra'ayin sun da lokaci ya ƙure insha Allah da wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah